studio Masu sauraro da fatan kun wuni lafiya. Gunguma man ni ke muku sallama ga kanun labaru maraicen Alhamis biyu watan Maris 2019. kokowa da murkushe ta'adanci aiwatar da tsarin aikin haɗakar askarawan jason sahel da ɗaukar alkawalin bayar da miliyon 100 na euro ta hannun ƙasar jamus muhimman batutuwan da babban taron musamman na jason sahel kenan wanda yau kana a burkina faso a jiya wato takwaranmu na radio waga fm zai kara muna bayani a kai a jajibir ɗin sallar ranar duniya ga 'yan jarida aji na 26 da za a yi gobe ministan sadarwa na ƙasar niger ya tabbatar da 'yanci 'yan jarida zai samu kariya za kaɗan daga cikin jawabinsa a cikin labarun. bukatar haɗin gwiwa tsakanin al'ummomin niger da jami'an tsaro domin tabbatar da kwanciyar hankali a cikin rahoton musamman na wanga shirin za cikon bayani yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla Wasu mutane ɗauke da matakai da ba a tattamce ba a yau da saye suka yi awon gaba da mota biyu na tawagar Medecins Sans Frontier MSF a garin Waidu Bangu, kilomita goma sha biyu da Bani Bangu gundumar Walam, jihar Tilaberi. A cewar wata majiya da bata bukaci a bayyana ta fa, majiyar guda ta nuna cewar mutanen da ke cikin motocin dai ba a musguna musu ba, sai dai an amshe masu wayoyin tafi da gidanka. An kashe mutum ɗaya guda ya raunata mata matasa biyu masu aure da samari biyu an yi awon gaba da su sakamakon wani farmaki da ake zaton wasu 'yan Boko Haram suka kai kenan jiya da dare a garin Bage, kwamin ɗin Tumur cikin jihar Difa. Haka dai wakilinmu ya shaida mana inda ya zayyana wata majiya ta garin. Miliyan ɗari na ero mai adanan wato hatimin kasar jamus angela merkel ta yi alkawalin samarwa bayan taron musamman da aka gudanar tare da shugaban jason sahel a jiya a kasar burkina faso kokowar murkushe ta'addanci baiwa askarawan rukunin jason sahel damar aiwata aikinsu su ne batutuwan da aka tattauna kansu a cewar wato niki ruwamda (Dan jarida na rediyo waga fm kafisar bayanin da yama musa hassan ta talho. Mahimmin tattaunawar ya mayar da hankali ne a kan sha'anin ta'addanci sannan da duba gudanar da ayyukan rundunar haɗin gwiwa ta Jason Sahel da kuma matsalar rashin ci gaba a fuskar ƙasashen mambobi na Jason Sahel. Sannan akwai batun mika bukata ga manyan baƙi na musamman da aka gayyato cewa da Angela Merkel. Abin da ake iya riƙewa shine shugabar gwamnatin Jamus ta ƙara jaddada aniyarta na tallafawa rundunar haɗin gwiwa ta Jason Sahel da kudade da su kai euro miliyon 100 da kuma euro miliyon 46 zuwa ga kasar Burkina domin tallafawa matsalar tsaro da ke da sakamako ga ilimi da kuma ƙauracewa mutane daga wuraren zamansu. Gobe uku ga watan Mayu ake sallace aji na 26 na ranar da aka keɓe faɗin duniya bisa ga 'yancin jarida. Ma'udin shine matsayin kafofin labaru ga zaɓuɓɓuka da demokaraɗiyya Ministan sadarwa na ƙasar Nijar a cikin jawabinsa yau da sahe ya yi baƙin ciki komawar bayan ƙasar Nijar bisa ga da RSF ta yi na 2019 amma ya bayyana cewar mahukuntan Nijar sun ɗau alkawalin kare haƙƙin 'yan jarida. Asumana Shina fasara mana jawabin na Minista Habi Muhammadu Salisu. Cette année 2019, le Niger a certes reculé de 3 points. Lalle a wannan shekara ta 2019, Niger ta sha baya da maki uku, inda ta kasance kasa ta 66 a rahoton kungiyar 'yan jarida ta duniya RSF. Amma kasar Niger tana da matsayi mai daraja inda take ta goma a nahiyar Afirka. Hukumomin jamhuriya ta bakwai ba za su yi kasa a guya ba domin karfafa amfani da muka samu wajen tabbatar da 'yancin aikin jarida da bunƙasa fannin kafafen yada labarai, yayin da aka samu bullar jaridu, gidajen rediyoyi da na talabijin da kuma 'yancin faɗa da suke da shi ina amfani da wannan dama in jinjina wa kafafen yada labarai na niger tare da yin kira da su harkokin zaɓe na demokradiyya musamman zaɓuɓɓuka masu zuwa na 2021 Inganta yarda tsakanin al'umma da mahukuntan garin Agadez da tattaunawa baiwa 'yan ƙasa damar faɗin ra'ayinsu su ne kalamun da jakadar ƙasar haɗaɗɗiyar daular Royal Ini da ke ƙasar Niger Cat Events ta yi a yayin ziyararta a ranar Litinin a birnin Agadez. Ga kaɗan daga cikin jawabin da ta yi bayan haɗuwarta da magabatan gidan rediyo na Nomad FM. Mu mutanen Ruwayon Zini da Istijo Kalangu mun haɗa hannu wajen taimaka ma Radio Nomad wajen jan hankalin 'yan ƙasa. Ni jakadiyar Itali na zo domin in gani taimakon da mun ka bai ma 'yan ƙasa wajen haɗa kansu da hukuma. Sannan mun yi taro na jan hankalin matsalolin da jihar Agades take fama da shi. Mun ba su kuma damar da za su yi ma hukuma tambayoyi akan ci gaba bar ƙasar A wani bangare kuma tun jiya aka yi hani ga barace-barace a nan yame. Mabaratan da suka dace su yi bara za su game ne a masalatai guda ɗari da goma sha uku da aka kwankwance da kuma harabar iglesia koma da wasu wurare da aka keɓe akan hakan a cewar wato mahukuntan meri bari mu saurari alfa zazi mashawarci a garin a magajin garin yame. de euh, A kowace shiya ta birnin Yamai, muna da sashe mai kula da harkokin al'umma. A waɗannan sassa, an yi rajistar sunayen dukkan mutane marasa galihu, kuma idan wata ƙungiya mai zaman kanta na buƙatar kawo musu taimako, ta wani hanya ce take bi. Bayan tantancewa, wasu daga cikin mutanen ana tura su a cibiyoyi daban-daban domin su koyi ayyukan hannu. Su makahi ana tura su ne a wata cibiya da aka keɓe domin su a garin Kwalo. A Yamai akwai masallatai 113 da coci guda goma. Waɗannan wurare an keɓe su ne domin mutanen da ke da izinin yin bara. A cikin wannan tsari ne hukumomin Yamai suka gana da ƙungiyoyi masu zaman kansu na Larabawa Musulmi da ke taimakawa waɗannan mutane a wawatse. Harabar magajin garin da yana cikin nazarin kwankwance wasu matakai domin tsara agajin da za a wa wa'annan masu bara ta hanyar koya musu aikin hannu. Samun masaniya ga halin da jami'ar Agadas ke ciki manufar ziyarar da ministan ilimi mai zurfi ya kai kenan ranar talata a Agadas. Minista Yahuza Sadisu ya yaba da ganin ba wani latti ga ɗaukar darussa ya kuma ɗau alkawalin idasa ayyukan gine-gine da ake gudanarwa haka zalika da kulawa da bukatun ɗaliban ga fasar kalamun nasa da wakilinmu Musa Maman ya aiko mana. Jami'ar Agades ina iya faɗa da babban murya ba lattin karatu, don haka ya kamata a wa duka waɗansu masu rawa da tsaki a cikin wannan fanni. Na gudanar da waɗansu rangadi a wurare daban-daban na jami'ar, sai dai akwai buƙatar gina jami'ar Agades a cikin gaggawa. Na ziyarci sabon wurin jami'ar inda ta kai faɗin eka ɗari biyar. Tuni an fara gine-gine, sannan za mu samar da hanyoyin ci gaba da wannan aikin har zuwa karasa shi wannan aniya ce da muka ɗauka kuma za mu ci gaba mun gana da ɗaliban jami'ar inda suka mika muna koke-koken su za mu share musu hawaye kuma wannan jami'ar a gaskiya tana da makoma ta gari Mu dai tsaya a gadas ɗin a ranar Talata mataimakiyar ministan harkokin hulɗa da ƙasashen waje na ƙasar Italiya, Claudia Del ta kai ziyara a birnin Agades. Manufar wannan rangadi shine ƙarfafa hulɗa bisa ga taimakawa ƙasar niger balema yankin Agades ta hanyar baiwa mata matasa 'yancin kai da kuma ilmantarwa. Ga fasar kalamun Claudia Del da Anise Karim ya aiko mana. Mun ɗauki Nijar babban abokinmu na Sahel da Afirka. Mun yi nazari akan tattalin arziki da al'umma. Mun samu lokaci ganin abubuwa da yawa saman tahiya da manyan mutane domin samun bayani akan abubuwa da yawa. Na ɗauke shi da mahimmanci shawara na jami'a. A tunani na ya kamata mu haɗa kai da ɗaliban jami'a saboda tallafa ma Nijar da Agadez domin tattalin arziki na zaman mata yana da mahimmanci da matasa wajen ƙara musu ƙarfin gwiwa domin su ne manyan gobe. Muna so Niger ya kasance tare da mu domin ci gaban ƙasa. Rishin mutunta alkawalin da gwamnati ya ɗauka yarbi da yarjejeniyar shekara ta da 2018 wamar daskarewar koke-koke da har yanzu suna cikin halin ko kula su ne dalilan da suka sa ƙungiyar sandikar ma'aikatan Nijar ETN ƙin mai da jerin bukatunsu ga ministan ƙwadago ajiya, ga fasarar furcin da Mamudu Sako shugaban ETN ya mana a kai. Uku ga watan Mayu 2018 shugaban ƙasa da kansa ya karɓe mu inda ya ɗauki alkawarin biya sau da kafa na girmama jerin bukatocin ETN. Mun tambayi gwamnati da a cimma wata matsaya a kan bukatocinmu inda a watan Oktoba 2018 an saka hannu a akan yarjejeniya a cikin bukatocinmu. Akwai batun baiwa duka wanda zai tafi rataya albashi a jimilla na watanni shida. Kama tun daga ma'aikatun gwamnati har zuwa ma'aikatun ma'aikatu masu zaman kansu. Sannan kuma akwai batun baiwa ma'aikata damar halartar taron muhawara na ƙasa da ƙasa a kan kwadago. A wajen sasantawa mun dawo bisa zancen akwai shirin bukatocinmu tun shekara 2012, 2015 zuwa 2018. Don haka ne muka yi kashedi a samar da teburin sasantawa na cika alkawarin bukatocin da muka gabatar. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da da biyar dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. akan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. Akan lamba 107 gajeren zango. A Arlita. Tare da Radio Ikokan. Akan lamba 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu. Shirye-shiryen na zo muku ne daga nan studio Kalangu birnin Yame anguwar Kwara Kano ga kuma shafin rahoton na musamman. hada gwiwa tsakanin jami'an tsaro da al'umma a ƙasar Niger shine fifikon da cibiyar Geneve ga jagorancin sashen tsaro da e CAF ta sa sahun gaba bayan zaman taron da ta yi a nan Yame cikin watan Maris da ya wuce wato firanta e, Hawa Usman ta firanta da Rashidu Usman babban daraktan sashen tsaro na harabar ministan cikin gida gazubin firanta su. Kibiyar kula da jagoranci a fannin tsaro da ake kira DECAF tana aiki a Niger tun shekarar 2014 domin ƙarfafa tsaron lafiyar ƙasa na al'umma, jagoranci na gari da kuma mutunta 'yanki ɗan adam. Rashidu Asman, babban jami'i a sashen kula da tsaro na ofishin minista cikin gira na ɗauke da ƙarin bayani. Wannan aiki da kogi muna yi ma'anar shi sun yi wani tsari. Tsarin shine daga 17 da 18 to shine muke duba yanzu tsarin nan ina aka tsaya. Na biyu shine a duba a gani yanzu su yarda da mu aiki ya ta daidai yadda ake so suka kara motar shekara guda. Wani guri kuke son kucin ma? Yau kun ga ƙasar mu da take cikin harkan wani bundiga nan gabas na yamma na arewa nan kudu. To shi ne cikin tsarin su lalle ya kamata a duba a kawo hankali wajen 'yan ƙasa. 'yan ƙasa suna biyan lahu ma'ana ce babba a duba ai musu magana sai mu samu karuwa. Da yau ba mai bindiga ba ɗai ne ka security ba ta yi wa lokaci ya saki. Dole sai yi da juma'a wadda ita ce gata nan. Akwai matsaloli da yawa wanda wajen kamar 'yan sanda to ya kamata a maido gida gida to ya ne kamata a yi don ya zamanto an samu gane ma juna tsakanin yan sanda da jama'a ana tahiya a cikin kasa ni ina cikin na daya wanda ke tahiya tare da abokan aiki na yan security public ne in muka je sai mu zamna tare da jama'a wanda a tare da mu mu ce musu gashi gashi abin da ya kawo mu ba wani tonon asiri aka zo ba bisa wannan fanni a'a ba tonon asiri a ce wannan shine mai kaza wannan shine mai cin hanci wannan shine mai kaza a'a menene za a za a gyara a ta daidai dan kasa ta bunƙasa wani irin ci gaba ne aka samu tun lokacin da aka wallahi wallahi madam na ga miki ba ƙarya ba akan gaskiya juma'a yau in muka je a cikin ƙasa da mun ƙare taro sai kaga juma'a sun ce da Allah a dawo gobe kuma har ma mutane wanda aka zaba a cikin demokrasiya su mayor su prefe ma wanda su gwamnati da yake zaben su su juma'a ma wanda aka ce wanda aka zaba bisa tabarkin demokrasiya lezelu su da kansu ke ce a dawo don Allah a dawo wannan aiki tun dai kun ga kuri ba gani yan kabu kabu ba takardu sai su biyo wajen police a cin hanci ba ta yi wa yau iya yi gaba ya buge wani zai ce na ba police jika ko ɗari a'a shine ma'ana wanda aka ce yau in kana son amarya yadda aka ce sai ka shirya amarya ta amma in baka da shi ka tsara tsohuwar shi ne ma'anar wato ya kamata mutane su komo wajen Allah a ji tsoron Allah kakin nan a duniya ma mu buga shine ikon zamani masauraro ƙarshen labaru da harshen hausa kenan amma bayan labaru da harshen zabarmanci da faransanci a yau a cikin muhawar studio kalangu za ku ji batu akan aiwatar da aikin jarida a niger yaya ake wallafa labarun karya sakamakon su kuma yaya za a kaucewa tarkon maudin wato muhawar kenan ai saurare lafiya ni naku dan badan da halat malaman gugu ke muku sallama studio kalangu shirye-shiryen Studio Kalangu a Agades tare da Radio Nomad. A kan lamba 100.9 gajeren zango. Studio Kalangu.